من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna الله سبحانه وتعالى دي ta'ala من كاوى ومأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira alhamdulillahi Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu alhamis rana ta biyu a kowane mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh yau muna 27 daidai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da 26 ga watan ɗaya na shekara ta 2017 miladiya alhamdulillahi muna karanta yaƙe-yaƙen da ake yi da waɗanda suka yi ridda muna kawo bayanin shugabanninsu da kuma sojojinsu da mabiyansu yau za mu tashi a kan ƙabilan asadu da ghatafan asadu da ghatafan ma'ala ya ce lamma kadima wafdu asadin wa ghatafana ala abi bakrin yas'alunahu sulha yayin da tawagan waɗannan ƙabilu guda biyu na asad da ghatafan suka je wajen sayidina abubakar suna neman shi da sulhu khayyarahum baina harbin mujliyatin aw hittatin mukhziya ya ba su zaɓi tsakani yaƙin da zai gama da su ko kuma hittatun mukhziya ko kuma ni kuskure na taɗewa da suke so domin ba su ba za a yi sulhu da su ba su ce wai su a bar su an yi sulhu su zauna a riddaddu a yi sulhu da su sai na abakar ya ce babu sulhu sulhu ana yi da asalin kafiri ne amma ko kun yi ridda ne kuka fita musulunci ko ku dawo ne ko kisa ko yaƙi kawai faƙalu sai suka ce ya khalifata rasulillah ya khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma harbul mujliyatu faqad arafnaha yace yaƙi mai koran mutum mai gamawa da mutane na kare dangi wannan mun san shi mun san ma'anan shi to menene al-hittatul mukhziya na biyun da ka ba mu zabi yace tu'khazu minkumul halqatu wal qura'u za a karbi dukkan alhalqatu makamanku wal qura'u da dukkan kayan kare fada sune irin su silke wa tatrukuna aqwaman yattabi'una aznabal ibili sannan kuma ku bar mutane da za su bi wato jelar raƙuma bi mana a bar mutane cikin kaskanci hatta yuriyallahu khalifata nabiyihi a lokacin da Allah zai nuna wa khalifan manzonsa da mumunai gaba ɗaya amran ya kun bihi a wani al'amarin da za su muku uzuri a kansa wa tu'adduna ma asabtum minna wa la nu'addi ma asabna minkum ku bayar da dukkan abin da kuka kwata daga gare mu amma mu ba za mu bayar da dukkan wani abin da muka kwata daga gare ku ba wa tashaduna anna katlana fil janna kuma ku tabbatar ku shaida cewa lallai matattunmu 'yan aljanna ne wa katlakun finnar wa anna katlakun finnar kuma matattunku a wuta faƙala umar ama ƙauluka ta duna katlana amma maganan wai za ku ba da diyan wanda kuka kashe mana fa inna katlana kutilu ala amurillahi la diyati lahum matattunmu an kashe su ne a kan jihadi da yaƙi da Allah ya shar'anta ba a biyan su diya wasu abinda suka faɗa kenan su zo a yi sulhu a su miƙa wuya a bar su su ba da diyan waɗanda suka aka kashe sam sai na abakar ce ko a ci gaba da yaƙi ko ku mutu kuna kaskantattu gaba ɗayan amma ba saurarawa to kun ga sun zo neman sulhu kenan ga irin zaɓin da aka ba su sai saja na shida na hudunsu shine saja wa banu tamim wannan mace ita ma ta fito ta ce ita annabiya ce za mu ji yadda ta kaya da kuma ƙabilun banu tamim da suka mara mata baya kanat banu tamimin ƙabilu waɗanda ake kira banu tamim sun kasance ƙadiktalafat ara'uhum wato su riddan nasu ma sun yi saɓani kowanne da irin ra'ayin da ya zaɓa na riddan nashi ayyamar ridda faminhum man irtadda akwai wanda gaba ɗaya ridda ya bar musulunci wa minhum man mana zakata a cikin akwai wanda shi riddan shi na ya hana zakka ne kawai wa minhum man baqiya alal islam akwai waɗanda kuma suka tsaya akan musulunci wa minhum man huwa mutaraddidun akwai wanda su kuma waɗanda suke shakka ba sa musuluncin ba sa ba su yi riddan ba baina baina kenan wa baina ma hum kadhalik suna cikin wannan yanayin id aqbalat ilaihim sajah bintul harifi at-taghlibiyya sai ga wannan matan mai suna sajah yar harifu batuglubiyya wahiya min nasara al-arab tana daga cikin kiristocin larabawa balarabi ya ce amma wanda suka karbi christianity very very early kafin ma zuwa musulunci fadda'atin nubuwata ita ma sai taraya taraya annabci wa ma'aha junudun min qaumiha tare da waɗansu runduna daga mutanenta ƙabilunta da suka mara mata baya wa ma'ahum da waɗanda suke kewaye da su suka haɗa kai da su wa gada azamat ala ghazwil madinati ita asali maniyanta ta ta samma madina ne da rundunanta ta je ta yaƙi madina ta kai wa madina hari falamma marrar bi biladi bani tamim tana kan hanyarta na tafiya madina sai ta zo ƙasar banu tamim waɗannan ƙabilun da'akum ila amriha sai ta tsaya ta kira su ta kira su zuwa ga bin al'amarinta da yadda da ita da al'ada imani da ita da annabcinta fastajaba laha aktsaruhum mafiya yawan kabilun suka amsa mata suka amsa mata suka mara mata baya suka bita mafi yawa irin a ce 80% to 85 haka واصطلحت معهم على ألا تكون حرب بينهم sai ta zauna ta yi sulhu da su cewa a yi alliance wato ƙawance cewa ba za su yaƙe babu yaƙi tsakaninsu da ita ba za ta yaƙe su ba su ma ba za su yaƙe ta ba kuma inna malik ibn nuwaira shugaban wannan ƙabilun na banu tamim mai suna maliku ɗan nuwaira sana an ghazwi abin nan madina sai yace mata ta dakatar da kai wa madina farmaki a yanzu wa harrabaha wato ya abuna ya harzika ta alaƙi talibanil yarbo cewa ta je ta yaƙi waɗansu ƙabilu wanda ake kira banil yarbo wa baƙiyatin nasi da sauran mutane maimakon ta je wa madina direct yanzu a yaƙi wannan kabila a yaƙi wancan a yaƙi wannan a yaƙi wancan haka wa an tu'akhkhara ghazwal madinati cewa ta jinkirta ta jinkirta yaƙan madina thumma qasada sajah bi junudiha al yamama sai sajah din nan sai ta tasamma yamama shine riyad a yanzu babban birnin saudiya riyad sai ta ma wajen da rundunanta lita'khudhaha min musailamatil kazzab domin ka je ta kwace wannan area na yamama da yake karkashin wato musailamatul kazzab musailamatul kazzab din shi ma annabi ne da ya fito yace shi annabi ne to shi yankin shi shine yamaman gaba ɗaya area riyad da waɗanda suke ƙauyuka da menene shi kuma inda ya fi fawa yana ƙarƙashin huruminsa ne shi kuma ita kuma ta ce za ta kai mai farmaki ta kwace waɗannan eriyoyin ya mamaɗin ta haɗa da nata ta kafsa da annabiya da annabi kenan ina fata an gane za su je su kafsa kenan ta kwace masa garuruwan da suke karkashin ikonsa falamma sami'a musailamatu bi masiriha yayin da musailamatu alkazzafin nan ya ji labarin tahowanta cewa tana zuwa kafaha sai ya ji tsoronta sai ya tsorata da al'amarinta li'annahu majhulun bi qitalil muslimin domin shi a lokacin ya shagaltu da yakan musulmai ne nan kuma ga sajah din nan zo za ta yake shi ta nan wa zalika asna'a munawashatihi ma'ahum a lokacin ana dan kai hare-hare su kai hari wa musulmi musulmi su kawo musu hari qabla ma'arakatil yamama kafin ayi wannan yakin yamama din fa arsala ila sajahin yaqlubu sulha ma'aha musailamatul kazzab bai wata wata ba sai ya aika wa ita wannan matan ita saja cewa ayi sulhu ayi sulhu a kulle sulhu tsakaninsu فصالحت معه ala أن يوقيها nisfal الأرض sai aka yi sulhun aka yi yarjejeniyar sulhu akan tace ya bata rabin ƙasarsa. nisfal abd rabin kasan shi gaba ɗaya a raba rabi tana da iko da rabi shi kuma ya je da ɗaya rabin ita kuma rabin ta haɗa da naka wurarenta da aka yi haka kuma summa arsala ilaiha sai ya ƙara aika mata kuma ya tsulubu zawaja minha yana neman a haɗa aure <laughs> a kulla dangantakan aure yana santa da aure ƙa'ilan ga abin da ya ce mata a saƙon hallaki an aka zawajaki shin kin yadda un aure ki wa kula bi ƙauni wa qaumiki araba sai mu haɗa mutane na da mutanenki gaba ɗaya mu gama da larabawa ƙalar sai ta ce na'am e na yadda a yi auren mu haɗa kai gaba ɗaya mu yaƙi larabawa tana wannan shirin walamma sami'at bi qudumi khalid yayin da ta ji khalid bin walid ayyana tahowa wajen su. raja'at ila biladiha ba ta yi wata wata ba ta koma inda ta fito <laughs> na fata an gane ta koma inda ta fito ita ba ta mazaje suna zuwa ta ce ina sai ta arce can inda ta fito ƙauyenta wa aqama fi bani taghlib ta kuduba wanda za ta fito wai madina ta ta ta samma da ta ji kharif kai aka ce yana zuwa nan maza maza ta arce ta koma cikin jama'ar ta bani taghlib ina fata an gane wakila waɗansu kuma littattafan tare suka ce raja'at ilal islam daga ƙarshe ma kawai ita ta dawo musuluncin ma ta dawo musulunci ina fata an gane ko to wannan kissar ta kenan sai kuma ƙabilun banu hanifa wa ma'arakatul yamama banu hanifa dinnan ne eh, dominance na yamama dinnan inda musailamatul kazzab yake wajen riyad din inda za take so ta je ta kwace to su kuma kabilun wajen su ne banu hanifa ita kuma kabilun jama'anta banu tamim arsala abubakarin khalid ibn al-walid ila al-yamama sayyidina abubakar ya aika wa khalid bin walid yace idan ya gama daga inda yake din duk inda aka tura shi to ya ta tasan makaza khalid ibn walid duk garin da yaje idan ya gama ya gama da sai sayyidina abubakar ce to kai kaza in ya gama da can sai a ce kai kaza Ka yi kaza hatta waɗanda da aka tura su kowanne da wajensu ya ce khalid ka je ka taimaka ma wani to Inda abubakar ya aika khalid bin walid kun san ba shi bane aka aika a farko likitali bani hanifa wa qad kana abubakar arsala qabla zalika ikrimatu bin abi jahal kuntuna ikrima dan abu jahal muka ce ya tura zuwa ga wannan kabilun da shi da shurhabil shurahbil ibnu hasana su biyu ya tura amma da Khalid bin Walid ya gama da irin shi yaje ya je can ya taimaka musu wa kana adadu jaishi bani hanifata arba'ina alfan yawan rundunan waɗannan banu hanifa ɗin wanda za a je a kafta da su dubu arba'in ne yawansu mayakansu walamma wasala khalidun yayin da Khalid ya iso ya tarar da waɗannan komandoji guda biyu ikrima dan Abu Jahal da Shurhabil sai ja'ala al-muqaddimata Shurhabil ibn al sai ya tsara rundunan sai ya sa kai kai head shine Shurhabil bin Hasana wa kana adadu jaishi uh, wa alal maimanati ta bangaren dama sai ya sanya Zaid bin al-Khattab wa alal mai sarati ta bangaren hagun rundunan kuma ya sanya a baku zaifa ina fata an gane yawanci tsarin yakin a haka yake tafiya yadda ka ga tsarin tsuntsu kai waɗansu runduna ne a can gaba sai waɗansu ta dama waɗansu ta hagu sai a ce sai kafa jela kenan to a haka ake tafiya haka ake tafiya to haka ya tsara su su Khalid ibn Walid din wa taqaddama almuslimuna musulmai suka matso hatta nazala bihim Khalid ala Katibin, sai da Khalid ya zo ya sauka da su akan wani tudu wani tsauni yushrifu ala yamamati tsaunin gaba yana menene yana sama da yamama in ka hau wajen za ka kalli garin gaba na Khalid ya sauka da sojojin shi ina fata an gane ko fa baraba bihi askaraku ya kafa tents nashi shine barak askar shine barak wato ya kafa sojojinsa anan ya sauke su warayatul muhajirina ma'a salim maula abi huzaifa tutan yan muhajirun yana tare da salim دم maula abu huzaifa wa rayatul ansari ثابت بن قيس qais tutan yan madina kuma yana tare da sabitu dan qais idan za a je yakin dama to sai a ba ma waɗannan kabilun nasu tutan a ba ma waɗannan kabilun nasu tutan su riƙe kowanne saboda wanne yana harzika su kada wata ƙabila ba za ta yadda tutar ta ya faɗi ba ina fata an gane dama kun san wannan yakin sayyidina abakar ya zaɓi almuhajirun da ansar ne ya tura suna, to to shine aka kawo tutan muhajirun wannan ya rike ta tutan abin nan ba ya sun rabu ba ne? a'a saboda kowa zai ji kaimi irin nashi na da yaki ina fata an gane ko haka ake a washtaddal kitalu aka yaki ya kaure kuma ya tsananta hatta hafara thabit ibn qais li qadamayhi fil ardi ila nisfi saqaihi ba'da ma tahannaba wa sai da Sabitu ɗan qaisu din nan wanda yake riƙe da tutan ansar sai da yaƙi saboda tsanantan yaƙi sai da ya tona rami ya tona rami daidai ƙaurinsa ya shiga rami ya rufe da ƙasa ina fata an gane ko bayan ya yi ado ya fesa wa kanshi turare kuma ya sanya waɗansu kaya da su ne kafaninsa mutumin da aka da yaƙi kaga ya tona ƙasa ya sa kafan shi rami ya binne ya nuna ba zai taɓa ja da baya ba kenan kuma ne yake rike da tutan nan to sai dai a mutu falam zan sabitan hatta kutin bai gushe ba yana kafe a rike da tutan nan sai da aka kashe shi wa qala ba'd al muhajirin li salim maula abi huzaifa sai waɗansu mutanen madina makka muhajirun sai suka faɗa ma salim dan maula abu huzaifa wanda yake rike da waye da tutan su akasha an tuta min qibali kana tsoro ne kada a zo maka ta gaba eh ka ka wani na abin nan shi an kashe shi ba kai ne kake tsoro kana tsoro ne kar a zo maka ta gaba faƙala bi isa hamilul ƙur'ani ana izan ya ce idan har ina tsoro wai kar a kashe ni ta gaba to mahaddacin ƙur'ani ya yi asara kenan domin shi mahaddacin ƙur'ani ne ce kamar ni mahaddacin ƙur'ani ce ina tsoron yi gaba to ashe mahaddacin ƙur'ani iri na ya yi asara kenan wa hamala khalid ibn Walidi, hamid ibn khalid ibn walid ya danna ya kusa hatta jawazahum thumma raja sai da ya keta sahun waɗannan sojojin nan dubu arba'in sai da ya buɗa ya keta ya fita ya daɗa juya ya shiga tsakanin su ya keto ya dawo thumma waqafa baina saffain sai ya tsaya tsakanin sahu biyu wada'a ila ah, birazi ya kira yace, a fito a yi ɗaiɗai da ɗaiɗai a dakatar da yakin a fito a kafsa ɗaya bayan duk jarumin da kuke takama da shi ya fito mu ma mu tura jarumin mu irin ɗaya ɗin nan shine almubaraza wa ja'ala la yabruzu ilayhi ahadun illa qatalahu duk jaruman da suka fito suka yi fesin Khalid duk jarumin da ya zo sai Khalid ya kashe shi wani ya fito Khalid ya bige shi wani ya fito Khalid ya kashe shi ina fata an walamma shtaddal qitalu yayin da yaki ya tsananta fa mai khalidun al-muhajirin min ansara minal arab sai Khalid ibn Walid sai ya zo da wani takis, sai ya ware iya mutanen muhajirun yace su koma nan ya ware mutanen ansar yace su koma nan ya ware mutanen kauye irin laraban kauye yace su koma nan wani irin tsari na yaƙi kun san Allah ya bashi basira da fasaha yace waje ala kulla qabilatin tahta rayatin kun gani yace kowace kabila ta ware ita kadai ta ware yace ga tutan ina kabila kaza ga munan ga tutan ina kabila kaza ga munan ga tutan kowace kabila ya bada ita ana tafsa sai sai a zuga wancan kabilan a tsumata a zuga wancan a tsumata a zuga a ce haba ba ina ta tsinawa ne ya ta tsinawan damu mene menene menene ina zazzaga kaza ina yan menene yakubu ina yan kaza ana ta irin wannan zugawa din nan da makamantan su ina <laughs> sai ka ji an tsima ka he ka ji kowace kabila ta tsima kawai tana so ta nuna fajintanta kawai taktis din da Khalid ibn Walid ya musu kenan ina fata an gane ko hatta ya arifan nas min aina yi yu'tauna domin hakan kuma zai sa mutane su gano bakin haure ina fata an gane za su gane waɗannan ba yan kabilun mu ne daga ina suka zo domin yaƙi yana da wannan waɗansu sai su shige ku enemies sai su shige ku wa sabara almuslimuna sabran musulmai suka jure suka yi haƙuri haƙurin da lam yu'had mithluhu haƙurin da ba a taɓa ganin irin shi ba ina fata an gane ko wa qala al barra'u ibn malik bara'u dan malik yace la wa lam yazalu ko basu gushe ba su musulmi ya taqaddamuna suna dannawa gaba ila nuhurihim ila nuhuri aduwihim suna fuskantar matsiyansu suna danne su suna ture su hatta fataha Allahu alaihim sai da Allah ya bada nasara a hannun musulmi wa wallal kuffarul adbara kafirai suka juya baya suka ce kafa mai naci ban baki ba hatta dakalu ila makanin sai da suka zai suka shiga wani waje da ake kiran shi hadikatul maut hadikatul maut wato wani waje ne na wato a danger area da ake kiran shi hadiqatul maut wa aghlaqat banu hanifata al hadiqa da suka shiga wannan gonan wani gadi ne da suka shiga gonan gaba ɗaya sai suka rufe kofanta ganuwa ce gona wa ahata bihim sahaba sahabai kuma sai su kuma suka musu menene suka musu kawanya gona ne da aka yi fensin ɗinta ba ta da mashigi sai kofa ɗaya sai suka shiga wannan wajen kuma suka rufe kofa su kuma musulmai suka zo suka zagaye ta waje shine ake kira hadiqatul maut a tarihi wato gaba ɗaya aka kashe su sai ana kira wannan hadiqatul maut gonan gonan mutuwa idan ja area وقال آه eh, ko sai barra'u ya ce ya ma'asharar musulmin ya yi wani irin ihu a yaƙi ya ce ina taron musu ina musulmai suke suka ce ga sunan alƙuni alaihim fil hadika ku ɗauke ni ku jefa ni kawai ta katangar in faɗa ciki ni zan buɗe ƙofar fahkamaluhu fawqa ah, jahafi wa hiya suka ɗauke shi akan wani abu wani abu wanda ake eh, ana jifa da shi haka katon abu ya asa katon dutse sai a yi haka sai a yi jifa da shi ga dutse ya murga ya fasa katanga ma eh, majaujawa to irin shi aka ɗauke shi yace a jefa shi a kai aka sa shi a cikin abu aka harba shi kawai sai ya jira cikin ganuwa kawai ya jira ciki ina fata an gane ko ah, hatta alqawhu alaihim min fawqi suriha ta saman katangar suka jefa shi falam yazal yuqatiluhum duna babi hatta fatahu da ya jira tuna duk su ne fa a ciki ko sun kulle kofa da ya jira ma malam sai ya zo ta kofa yana su suna sare shi yana sare su suna yana kokarin bude kofar suna sukan shi suna sare shi sai da ya bude kofa sai da ya bude musulmai kofa falam ya zal yuqatiluhum duna duna babiha hatta fatahahu sai da ya bude kofa wa dakhala almuslimuna alhadiqata musulmai suka samu daman shiga wannan gonar min hitaniha wa abwabiha waɗansu dama sun hauta katanga waɗansu kuma suka shiga ta kofan da aka buɗe. yaqtuluna man fiha min almurtaddina suka yi ta karkashe waɗanda suke ciki riddadun nan min ahalin yamamati hatta khalasu ila musailama suka gama da su gaba sai da suka zo wajen shugabansu musailama inda yake boye فتقدم إليه وحشي ibn harb sai wahshiyu dan harbu dinnan wanda da ya kashe sayyidina hamza wani bakin fata eh kwararre ne wajen jefa abin nan mashi to wahshiyu ne ya ta samma musailama ta yace ku bar ni da shi faramahu bi harbatin fa asabahu sai yayi setin shi da wannan mashin nashi kawai har ya harba kai sai ya samu musailamatul kazzab fa qatalahu ya kashe shi wa kana jumlatu man qutila qariban min asharati alaf yawan waɗanda aka kashe a nan ɗin kawai mutum dubu goma cikin wannan wajen wa qutila minal muslimina suttumi'a musulmai kuma gaba ɗaya wanda aka kashe ɗari shida su kuma dubu goma ولجأ الباقون إلى القلعة فصالحهم خالد sauran kuma fa ba yanda za a yi ba yanda za su yi ba ta inda za su gudu sai suka nemi a yi khalid a yi sulhu da su ahun ilal islam khalid yake to dama sulhun shine ku musulunta kawai ya kira su zuwa ga musulunci sulhun shine ku da musulunci fa aslamu an akhirihim suka musulunta daga na farko su har na karshen su duk suka dawo musulunci wa kana karsu biya minhum dama har an kama waɗansu kamammu a matsayin bayi na yaki man adarakahu qabla dukhul ila al-hizb dama kafin a shiga wannan wajen har a gama da su an kama a waɗansu a waje kafin su gudu su shigo wannan wajen Wa al-mar'atu allati tasarra biha ali ibn abi talib daga cikin waɗanda aka kama kamammu na wajen akwai wata mace wanda tasarra biha Ali ibn Abi Talib wanda Ali ibn Abi Talib daga baya ya aure ta ya tarfe ta fa anjaba lahu Muhammadan ita ce ta haifan masa Muhammadu alladhi yuqalu lahu Muhammadu bin al-Hanafiyya dan shin nan da ake kiran shi Muhammadu dan Hanafiya ina fata an gane ko to su waɗannan yadda aka gama da musailamatul kazzab da jama'ansa banu hanifa riddatu ahalil baharai riddan yan baharai su ma ba a bar su a baya ba wajen ridda irtadda ahalul baharaini su ma yan baharaini sun yi ridda wa malaku alaihimul munzira wa mallaku alaihimul munzira na nu'aman sai suka shugabantar da munziru ɗan nu'uma a matsayin shugabansu wa qala qailuhum wani ma yace daga cikin su law kana muhammadun nabiyan ma mata eh aida muhammadu annabi muhammadu manzo ne na gaske aida bai mutu ma ba walam yabqa minhum ahadun alal islam babu waɗanda suka rage a cikin musulunci cikin mutanen bahrain ne siwa qaryatan yuqalu laha juwasa'u sai dai wata alƙarya kawai da ake wani kawai da ake kiranta juwasa'u ita ce kawai ta tsaya akan musulunci ba ta yi ridda ba wa kanat awwala qaryatin aqamatil al-jum'a min ahli ridda ita ce farkon alƙarya ƙauyen da suka tsaye da juma'a a area nan duka wa kad hasara al-murtadduna ahlan to kasance su waɗannan ƙauyen su ne kawai ba su yi ridda ba duk ne kuma sun yi ridda sai suka zo suka yi ma wannan ƙauyen ƙawanya su waɗanda suka yi ridda din suka zo suka musu ƙawanya za su yaƙe su tun da yanzu makiyansu ne wa bayyaku alaihim suka matsa musu suka takura musu hatta ja'u ju'an shadidan ba abinci ba shigan abinci ba kasuwanci babu komai sai da suka yunwatu yunwa mai tsananin gaske mamana faƙala ƙa'iluhum har wani daga cikinsu ya ce huwa abdullahi bin hadaf ala ablig aba bakarin rasulan wa fitiyanan madinati ajma'ina فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جوفا محصرين محصرين كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين waɗansu ‘yan waƙe suka yi على أبلغ أبا بكر رسولا yace ina wani manzo ne da zai je ya isar wa sayyidina abubakar irin halin da muke ciki wa fitiyanan madina ta ajma'ina a wa matasan madina birnin madina gaba da irin halin da yan uwansu mu muka shiga fahannakum ila qaumin kiramin qu'udin juwafa muhsirina shin ba za ku zabura bane ku taso zuwa ga yan uwanku masu daraja waɗanda suke zaune a cikin garin juwaka a cikin ƙawanya an zagaye su ko ta ina ka anna dima'ahum fi kulli fajjin kai ka ce jininsu ya tarwatsu a kowane lungu su'a'u shamsi yafsan nadirina ka ce hasken rana ne yake ɗaukan idon masu gani tawakkalna ala rahmani inna muyi yi tawakkale ga Allah ar-rahmanu domin inna wajadna nasra lil mutawakkilina kullum ita nasara tana ga wanda suka dogara da Allah kawai wa qad qama fihim rajulun minhum sai wani mutum ya tashi daga cikin su ya miƙe yuqalu lahu al-jarud sunan shi jarudu ɗanmu Allah ya tashi ya miƙe khatiban yana musu huduba a matsayin mai huduba faƙada sai ce ya ma'ashara abdul qaisi ya ku taron mutanen abdul In nisa ilukum an amrin don Allah zan tambaye ku wani al'amari fa akhbiruni in alimtumuhu ku bani amsa da idan kuka san shi wala ni in lam ta'lamuhu kada ku wani ya bude baki ya ce zai amsa in bai san shi ba faƙalu sai suka ce sal tambaya kai tambaya قال أتعلمون kana lillahi an biya قبل Muhammadin, shin ba ku san cewa Allah yana da waɗansu annabawa kafin Muhammadu ba? Sallallahu Alaihi wasallam ƙalu na'am suka ce, "E mun sani." Ƙala ta'alamunahu au taraunahu kana ta'lamunahu aw tarawnahu shin kun san da haka kuma kun ga haka in kalu na alamuhu muna sane kana fa ma fa'alu ina annabawan suke a yau me ya faru da su ma matu annabawan da suke gabanin annabi Muhammad duk sun mutu قال فإن محمدا mata كما ماتوا shi ma annai muhammadun mu ya mutu ne kamar yadda waɗancan suka mutu wa inni ashadu an la ilaha illallah ni ina ƙara jaddada kalmar shahada na cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzo ne na Allah don ya mutu ba zai cire shi daga manzanci ba قالوا ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم shaida موما babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu أن ne na Allah. wa anta afdaluna wa sayyiduna kai ne mafifikin mu kuma kai ne jagoran mu shugaban mu anan wa sabatu ala islamihim suka kara kafuwa akan addinin musulunci wa arsala abubakar ila ahli al-bahrain al-ala ibn al sai sayyidina abubakar ya aika ma waɗannan mutanen bahrain din wani komanda daga cikin komandojin musulmai shine al-ala ibn al-hadrami وانضم إليه ثمامة بن أثال ثمامة بن أثال كوي سيا تار زوا دناشي سوجودين دا توغن سكا حدو سكا هذا كارفي أنا ولما اقترب من جيوش المرتدين نزلوا نزل ونزلوا yayin da suka yi dab da isa wajen waɗannan sojojin riddaddun nazala sai ya sauka wa nazalu su ma suka sauka فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية في جيش المرتدين واتو تند دريي واتو بمعنى نزل شي علاء يسوك دا سوجو جنسا ثم سك سوكا يا يندا يا يندا دريي سي علاء يجوني إيرن كوا da ƙara da sauti aliyatan sauti sosai murya tana dagawa fi jaishin murtadina tsakanin rundunan waɗancan riddaddu faƙala sai ya ce wa sojojinsa man rajulun yaksifu lana khabar haula yace cikin sojojinsa kai wa zai sulale cikin duhu nan ya je ya kawo mana labari abin da yake faruwa a can ya je a matsayin mai asfai ya je ya ga me yake faruwa faqama rajulun fa dakhala fihim sai wani ya tashi ya sulale ya shiga cikin ya canja ya ɓadda kama fa da sukara ya same su a ce sun bugu ne ta tilma malan sun sha giya sun bugu la ya aqiluna min ash har hankalin su ya gushe kwata kwata saboda tsaban sha faraja ilaihi fa akhbarahu ya da ya faɗawa wa al'ala bin al-hadrami فركب العلاء من ثوره ala'u bai yi wata wata ba maza maza kawai ya hada ya ce kowa ya zabura kawai a jiran musu ina fata an gane ko wal jaishu ma'ahu faqataluhum suka je suka musu mummunan kisa wa qalla man haraba minhu yan kaɗan ne suka kukuta suka tsira ina fata an gane wannan wannan shine ta da ko sai su Khalid ila ila Iraq daga nan kuma sai aka Khalid kuma sai ya ya bar wannan area ya sasan ƙasar Iraki kuma kataba Abubakar, Bakr ghazwatu zati salasin, wannan wani yaƙi ne da ake kiran shi yaƙi ma'abucin sarƙa ghazwatu zati salasin. kataba abubakar Bakr ila Khalid ibn al-Walid a sayi na abakar ya tura ya aika wasiƙa zuwa khalid ibn walid cewa in ya gama da nan kawai an ya sira ilal iraq ya kama hanyar iraki kawai ya tasamma Iraq. duk fa da dawakai ake tafiya ba فما Khalid Ibn ابن الخالد خالد الى العراق قال يتي لبيك kawai ya kama hanyar iraki وكان هرمز قد جمع جموعا كثيرة لقتال المسلمين a lokacin akwai ni hurmus shugaban eh, eh, kisa can wajen su rom din nan ya haɗa waɗansu dandazan mayaƙa yana shirin kawai ya farwa musulmai ya tasan ma'in musulmai kawai ya yaƙe su wa ƙadima khalid biman ma'ahu sai ga khalid ya iso wajen tare da shi ma rundunansa wa nazalu tijahal kursi okay a farisawa mutanen farisa sai khalid ya zo ya sauka ana hangen juna ya zo ya yi kamfin da sojojinsa shi ma fi kazima a wani waje da ake kiran shi kazima sunan area wannan wajen da ya sauka kenan hatta la fatarajjala khalidun wa taqaddama ila Hurmus sai khalid khalid ya sauka ya taka da kafan shi ya tasa ma hurmus din commander su shugaban su darbataini واحتضنه خالد قوي سي فاختلفوا ضربتين سي أبونا سكا سكا غبا دا غبا جونا سكا كبسا سو بيو واحتضنه خالد سي خالد يدمكي شي وجاءت حامية هرمز حتى لا يقتل خالد لا لا يقتله خالد kusan masu mara wa Khalid baya suka zo su ma waɗancan sai suka zo da an yi gaba da gaba ne sai waɗancan waɗansu supporters na hurmus sai suka zo maimako an ce ɗaya da ɗaya za a yi suka zo irin su mara masa baya saboda kala Khalid ya kashe shi ah, fahamala alaihimul qa'qa'u ibnu amrin fa anamahum sai qaqa dan amun ya tasan musu ya gama da su wal hazama ahlu faris aka ci nasara akan mutanen farisa wa rakibal muslimuna aktafahum ila al-layl musulmai suka yi ta kashe su suka yi ta kashe su har dare yayi واستحوذ المسلمون على أمتعتهم وسلاحهم مسلمي سكا mallaki dukkan kayayyakinsu da makamansu su gaba ɗaya musulmai suka kwashe a matsayin ganima sai na ƙarshe da za mu tsaya sai gazu sham yakin sham syria lamma faraga min amri jaziratil arab bayan siddiq ya yi clearing din duk wata matsala da take wujin jaziratul arab arab island kasashen larabawa basata yaminahu ila iraq yanzu kawai sai ya fara kuma dannawa ta wajen iraki yana so ya faɗaɗa yaki فبعث إليها خالد بن الوليد لما خالد بن الوليد أتتورا وكتب إلى عمرو بن العاص يربط وعمرو بن العاص وقد أحببت اه؟ وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليه yace ya kai sayyidina abakar ya rubuta yace ya kai amru dan as ina son ya kai aba abdullah ku ufarrigaka lima huwa khairun minka in baka wani aiki mission kawai kawai ka sagaltu da shi wanda ya fi maka alkhairi a rayuwanka da kuma na duniya da kuma rayuwanka na gobe kiyama min illa an yakuna alladhi anta fihi ahabba ilayka sai dai sai dai idan kace abinda kake so din inda kake so din nan inda kake din nan shi kafi so fa kataba ilayhi amr ibn al-as ya rubuta masa domin shi amr ibn al-as akwai inda aka tura shi sai sayyidina abubakar ya tura masa ya ce ya amru ina son in tura ka wani waje wanda ya fi maka rayuwanka ta duniyan nan da gobe kiyamanka alkhairi ne a gare ka sai dai in kace ba ka so ka fi son nan inda kake kawai to shi kenan ba inda zai sai umbarka sai ya rubuta masa reply shi amru bin al-as yace inni sahamun min sihamin islam yace ni kibiya ne daga cikin kibiyoyin musulunci kuma kai ne mai harba ni saboda haka kibiya in za a harba ta tana da zaɓi mai harba ta ne yake da zaɓi ga ta inda zai harba ta yace ya kai abakar kai ne mai harbi ni wa kibiya ne kai duk inda ka harba ni shike ban da option inni sahamun min sihamin islami wa anta abdullahi rami kai ne bawan Allah mai harbawa biha da ita wal jami'u laha kuma kai kake hada suka harba yanda kaga dama fanzur ashaddaha ka duba kibiyan da tafi tsanani tafi kaifi wa akshaha wanda tafi aka fi tsoronta farmi bi fiha ta harba ni cikin wannan wajen kawai ka nemi wajen da yafi tsanani wanda ya fi ban tsoro ka harba ni a cikin yarda inda zalika bada abubakar bi abdul alwiya a lokacin sai abubakar ya fara kuma naɗa tutoci na platoon platoon battalion battalion wa tauliyatul umara ya sake naɗa waɗansu shugabanni kuma kama ya ake kaman haka na ɗaya ya tura yazid ibn abi sufyan wa ma'ahu aksarun nas wa ja'ala lahu dimash ya tura shi damascus ina jin babban birnin syria na biyu abu ubaida ibn al-jarrah wa ja'ala lahu hims ya tura shi a hims yanzu dinnan na uku amr ibn al-as wa ja'ala lahu falastin ya tura shi kasar falastin thumma arsala madadan sai ya tura supporters kuma qali li yazid ibn abi sufyana ga yazid dan abu sufyan da shurahbil ibn hasana wa arsala ikrimata ibn abi jahl tika mimman sharaka fi ma'arakatil yarmuk daga cikin waɗanda suka halarci yakin yarmuk min kibari sahaba cikin manya-manyan sahabai na farko akwai abu ubaida ibn jarra akwai az-zubair ibn al akwai Abdullahi ibn mas'ud akwai abu darda akwai abu huraira akwai shurahbil bin hasana Amru ibn al-as abu sufyan Bnu harb yazid ibn abi sufyan sai ikrimah bnu abi jahl wannan duk participating a yakin da za mu karanta sati mai zuwa shine yakin yarmu, insha Allahu tabaraka wa ta'ala ina fata an gane ko to abubuwa biyu ne suka rage cikin abubuwan da sayyidina abubakar yayi a zamanin khalifancinsa na shekara biyu kacal da yi Allah ubangiji ya sanya albarka Allah ubangiji ya hada mu da waɗannan baradan sahabai masu albarka Allah ya yarda da su ya ƙara yarda da su ya ƙara yarda da su Allah ubangiji ya hada mu da su a farfajiyan aljannatul firdaus innahu waliyyu zalika wal qadiru alai subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh